fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma man tani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarin hajiya da ce tawagar kwallon kafa ta niger mena ta ci nasara kan tawagar jibuti da maki hudu da biyu dangance da tankade da rere na kofin duniya qatar 2022 za ku ji kalamun kocin mena cikin shirin sabbin halayen kamuwa da cutar kolera goma sha hudu aka samu cikin daren asabar zuwa lahadi a birnin kwanni muna dauke da bayanin shugaban sashen tsabta na asibitin a shafin rahoton musamman na wanga shiri za ku ji mahimmancin zuwa cibiyar santar ami de jeune mai bada samun labari bisa ga kiwon lafiya wajen matasa. masauraro barkanmu da yau talata bakwai ga watan satumba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla dangance da zagayen rana ta biyu na tankaɗe da rairayen kofin kwallon kafa ta duniya qatar 2022 tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar nijar mena a jiya da yamma ta ci nasara kan tawagar ƙasar jibuti a filin ƙwallon kafa mulai abdallah na marrakesh ƙasar morocco jean-michel cavadi kocin mena ya nuna sauyin da aka yi ne ya bada nau'in wannan sakamako ga fasarar bayanin na sa da ibrahim tikire Ina tsammanin sayo sauyen da muka kawo sun kasance masu fa'ida ga kungiyar MENA. Mun sake samun daidaito daga nan, kamar yadda na gaya musu a hutun rabin lokaci. Abu mafi wahala shine mu saka kwallo na farko a raga. Idan muka saka ɗaya, za mu saka wasu daga baya. Kuma haka aka yi. Dole a jinjinawa 'yan wasa saboda ba su yi kasa a gwiwa ba. Dole a jinjinawa wannan kokari domin kada a manta nasara ce a wata ƙasa. Mun gyara wasar mu har muka saka kwallaye a raga. Gaskiya na ci daɗi sosai saboda tuni muka nuna askar mu a baya. A yau mun sake tabbatar da ita kuma cikin cikin yanayi mai wahala yanzu kam duk yadda ta kasance muna kan hanya mai kyau ba mu ne aka fi azabtarwa ba a cikin wannan rukuni kada mu manta muna cikin lokaci maras kyau sosai inda za a kaddamar da dukkan wasanni ina tsammanin za mu kasance a shirye sosai a fuskar yanayin jiki da yawan 'yan wasa domin ƙara samun ci gaba tare da wannan kungiya ta mena A yayin da ya yi sauran marasa lafiya goma sha ɗaya da suka kamu da cutar amai da zawo kwalara a ranar Juma'a uku ga watan Satumba asibitin birnin Kwanni ta sake karɓar wasu mutane goma sha hudu da suka ɓallu da wannan cutar cikin daren Asabar zuwa sahiyar Lahadi. Wakilinmu Asuman Musa Arzika ya firanta da shugaban asibitin Kwanni inda ya ce. har yanzu ana samun waɗanda ake kawo da wannan cuta ko da dare an kawo wasu 'yan malati daga can wajen ƙaurar lakan ba a ci abin ya lafa kwata-kwata ba jan hankali a ci gaba da ɗaukar matakan tsafta tsafta hannuwa ya kamata a kiyaye da a wanke hannuwa da ruwa da sabini a bar su su bushe ka a shafa ga wani kyalle kuma yan akwai wannan odi javel a sa a sake da ruwa a bar su bushe na biyu zaman to ruwan shan matsarkaki ne ruwan mun kasu gida ya zamanto suna a ruhe ba a barin yara ko bisa shi na zuwa wajen wannan ruwan inda aka dauki wannan matakai to ba ta yaduwa turbuda mun dauki matakai kwara wanda suka yi wankan gawa su ne ɗin muke bari su je su kama a turbudi gawa don saboda kwayoyin cuta na gawa sun yi duka na bayan gari da amai ta halta sai an kiyaye muna ce ma jama'a su kiyaye taba gawa ita gawa ta zahi yada wannan A wani fannin kuma hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga batun 'yan gudun hijira UNHCR jiya a hukumce ta mayar da makullan cibiyoyin kiwon lafiya guda uku da aka gina cikin wato garuruwan da ke kan bukata na gundumar gidan rumji da ke karbar 'yan gudun hijira na najeriya mata 'yan gudun hijira na najeriya sun yi bayani a kai bari mu saurare su ba mu taɓa haihuwa asibiti ba amma yanzu domin ta samu kuma kaga mun ji daɗi ana samun sauki wani na iya sati da naƙuda yanzu da an taho su a haihu ya rage mama wani zahi na haihuwa mu dai ko awu ba mu taɓa yi ba in ga allurai sai irin ga na yara cikin gida a zo a yi mu yanzu da mun ka zaka nan ne Nijar mu yi awu a yi ya eh, balle a yi alluran yaro muna nan muna yi mun ji daɗi kuma mun yi murna mun yi farin ciki ko ga likita da an ka buɗa mu da muna gida ba mu zuwa likita amma da mun ka zo na Nijar muna zuwa likita ana mana abubuwa wanda ya kamata mai amfani kuma ya rage mana duk wutar da kwan sani. ni na hudu ko kwanaki na kawo su an kai mata allura shidda kwana uku kyauta to da an masu kuma su samu lahiya a maradi ba a jima ba da shugaban jamhuriya bazum muhammad ya kai ziyara a madarin da gidan rumji kaiwar wannan ziyarar bata kasara lagon hare-haren da banduna dauke da makamai suke yi ba a faɗar salifu nuhu jangwarzo jami'in bincike a jami'ar maradi ga fasar bayanin da yama wakilinmu muhammad mamman sai dai vol sace-sace ne hare-hare ne da makamai tare da asarar rayuka na masu sace mutane tare da neman kuɗin fansa faɗe ne kan mata na je wannan yanki musamman ma gabi da tsibirin gobir akwai ƙauyuka waɗanda a cikinsu waɗannan 'yan fashi da makami suna yi wa mutane barazana kuma abin da suke nan suna yi duk da matakan da aka ɗauka na saba gayi wannan yaƙi ba sojojin ƙasa ba ne za su kawo ƙarshensa a'a muna da dubaru muna da sansani muna da ƙa'idodi amma muna gaban mutanen da ba su da aƙida ko guda. Kenan dole a yi amfani da irin tunaninsu idan ana son kawo ƙarshen yakin su. A wanga makon a rawaitar ba da labarun kasuwannin sai da cimaka yanayin ya nuna farashin abincin wato akan daidaito inda farashin hatsi ma ya sassauta da kaso ɗaya cikin ɗari saɓanin makon da ya shuɗe a sumana shina, mai rahoton ya ƙumsa. Idan aka kwatanta da makon da ya gabata, matsakaicin farashin bawon hatsi ko gero na kusan kilo 100 yana nuna raguwa kaɗan. A matakin ƙasa farashin bawon hatsin yana kusan jika 28 na sefa, saɓanin jika 28 da 67 na sefa a makon da ya gabata. An gano mafi karancin farashin a gingime jika 23 da rabi da 42 da tamma biyu na sefa, yayin da mafi girman farashin jika 35 da dala 40 na sefa yake a Busa, jihar Tawa. A Yamai farashin bawon hatsi na kilo 100 ya ragu kaɗan da kashi biyu cikin ɗari idan aka kwatanta da farashin nasa a makon da ya gabata inda yake juyawa tsakanin jika 27 zuwa 28 na sefa. Masara cimakar iyali ce wada mutane da dama ke ci a lokacin kakar damana inda za ka ga masu sai da masara ga sassa bisa manyan titunan yamme wasu mutane na cewar cinta na iya haddasa cututtuka. Masaran masanin kimiyya na ciyarwa wato na nuna ɗimbin albarka ga wannan wato masarar jami'in batun ciyarwa abdulrazak bello ɗauke da bayani. gasassar masarar da muke ci tana da vitamin A. Ba ta yadda zai yiwuwa a ce an samu kwaye masassarar cizon sabro a cikin masarar da muke ci. Amma ana yin katari lokutan da ake samun masara lokaci ne da ke da zuban ruwa da yawa. Wani bi masu saidawa suna kusan jibji wuri da ruwa yake kwantawa. Hakan duka wa'ansu abubuwa ne mai jawo yawaita sabaro. Wannan yawaita sabaro yana sa masassarar cizon sabaro. A takaice babu babu wata alaƙa tsakanin cin masara ga sassa da cutar cizon sauro. Ministan hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar Algeria Ramtan Lamra ya gudanar da wata ziyarar aiki a ƙasar Niger ranakun biyar zuwa bakwai ga watan Satumba 2021. a rawaitar shafin yanar gizon kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar INP a ranar 6 ga watan Satumba. Batutuwan hulɗa musamman ma masu alaƙa da tsaro, bakuncin habre makamashi, man feta da kuma bayar da horo a kan su ne magabatan biyu na diplomadiyyar ƙasashen biyu suka tattauna a fadar a faɗar majiyar guda. Ana sauran 'yan kwanaki a gudanar da sallar shekara zuwa shekara ta makiyayan Nijar mai lakanin Kirsale sallar lasar gishiri a Ingel cikin jihar Agades ana gadan-gadan kan shirye-shiryen inda za a sallar wato bari dai mu saurari fasarar bayanin Risa Elaji Muhammad mataimakin magajin garin Kwamitin ɗin Ingel. Game da shirye-shirye muna da wasu 'yan matsaloli misalin wurin shirya bikin gidajen karbar manyan baki a hukumomi da za su halarci sallar. Gidaje ne da suka jima rufe tsawon shekaru biyu kenan ana da abubuwa da suka lalace muke kokarin gyarawa game da wuraren sabke baki su ma ana kan daidaita su. Idan aka ci gaba da haka ina ganin za mu iya shirya abu mai kyau. Makiyaya za su shiga cikin shirye-shirye sosai tunda sallah ce da aka yi domin su. Muna nan muna ganin tare da hukumomi da sarakunan gargajiya da saura ma domin sanya ƙarin makiyaya domin su gabatar da koke-koke ko kuma matsalolin da suke fuskanta da dai sauransu. studio kalangu ta fiyar yanayin Nijar yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar wuraren da ake cema Santar Ami Dejeune an girka su ne saboda matasa domin sauƙaƙa musu samun labari bisa ga kiwon lafiya da tattala haifuwa. Wato domin samun cikon bayani dai Adama Dawaki ta firanta da Nazifa Abdu Jakada a Furojen Jades ga zubin hirar tasu. Lahiyar iyali abu ne da ya shahi kowa da kowa saboda ya shahi ne ya shahi ku kuma ya shahi uwayenmu. Yau an waye gari uwayenmu da dama na cikin irin wannan matsalar amma ba san abun yi ba ba san inda za su nuha ba saboda ba su da masaniya kan lahiyar iyalansu. menene baki karfin gwiwar zuwa wannan cibiyar ta matasa? Da farko na shiga cikin tsarin su inda muka samu horon wayar da kai. Na shi daɗin yadda suka yi tahiyar da horon domin sun ba da kai wajen cimma gorin su. Hakan ya birge ni. Daga nan na ce wannan abu ne mai kyau da muhimmanci. Ya kamata a ce ina ciki. Nema an kawo wa al'umma ɗauki wajen tsirar da rayuwarsu. Tunda matasa da dama basu da masaniya kan kula da lahiyar iyali. A cikin taron wayar da kan suna mana tambayoyi kuma muna basu amsa. et aussi des réponses à leurs questions. Menene mahimmancin wannan cibiyar ga matasa? Gaskiya wuri ne na musamman na matasa zalla. Misali yau akwai 'yan mata wanda idan suka so maganin al'adarsu a karon farko ba su san yadda za su yi ba. Suna ɗari ɗari. to muna ba su shawarar cewa da zarar irin wannan al'amarin ya bujiro musu suna iya zauwa nan. Akwai likitoci na musamman wanda za su wayar musu da kai ba tare da sun bayyana sunayensu ba. Muna wayar da kai a cikin makarantu, a cikin unguwanni. Nan ma muna jan hankulansu idan sun zo cibiyar likitoci za su nuna nuna musu hanyoyi daban-daban na kiyaye cututtuka da ake ɗauka ta hanyar saduwa ko kuma ɗaukar cikin da ba a shirya ma ba hanya mafi kyau ita ce kamun kai amma in har mutum ba iya dangana to ga hanya mafi sauki ga likitocin za su nuna muku muna hulɗa da gidajen likitoci na unguwa misali na kwara kano na gamkale na aeroport na rekazima inda za ku samu kulawa kyauta haka zalika magunguna sai dai idan babu maganin da kuke bukata sai a muku takardar sayan magani muna ta gwagwarmaya don komi ya zo cikin sauki saboda sayan maganin gaskiya yana da wuya man sauraro abun da ya sauka kenan a madadin dukkan abokanan aiki musamman mustapha da ke kan na'urori ya shirya muku kuka ji mu daren dakam da kuma adama dawaki da ke edita Ni na ku ɗan badan dan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku sallama yanzu kuma ga Musa Hassan zai shigo ya ba ku labari da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka nima na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari. kar mu bari tsoro ya cuta mana. Mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.